taron wanda ofishin jakadancin kasar amurka a najeriya ya shirya tare da haɗin gwiwar hukumar adana kayan tarihi ta waziri janedu ta jihar sokoto ya mai da hankali ne akan gudunmuwar matan arewacin najeriya a hauje ilimi da sha'anin rubuce-rubuce to sai dai duk da haka taron ya yi bita tare da zakulo ɗimbin ƙalubalen da ya dabaibaye sha'anin ilimin 'ya'ya mata wanda har kawo yanzu yana barazana ga yankin na arewacin najeriya Dr. Yasin Abubakar malami ne a sashen nazarin tarihi na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto ya kuma gabatar da makala akan kalubalen da ilimin 'ya'ya mata ke fuskanta a jihar ta Sokoto. Nan yankin namu yanki ne wanda yake ilimin addinin musulunci ya gabaci zuwa ilimin zamani ya zo kuma ilimin addini ilimi na addinin musulunci yana da tsari na rarrabi a tsakanin maza da mata so da ilimin zamani ya zo ya zo da wasu policies ba sai da zan kira shi da hausa ba wanda yake ya ba da daman kusan haɗewa ma tsakanin maza da mata sannan tun da fari za ka ga ilimin an zo da shi tun da farko amma kusan sai da aka yi fiye da rabin tafiya na mulkin mallaka sannan ne turawa suka shigo da ilimin mata a wannan yankin namu. To sai dai duk da haka taron ya bankaɗo irin gagarumar gudunmuwar da yanzu haka mata suke bayarwa ta haujin ci gaban ilimi da rubuce-rubuce da ma ɗaukacin ci gaban yankin da ƙasa baki ɗaya kamar yadda Dr. Aisha Balarabe Bawa ta gabatar a ta. Mata sun ba da gudunmawa musamman muka dubi na na Asma'u da ita da ƙungiyoyinta tun kafin ma a idanu su waye wanga da turawa suke cewa women liberation to mu nan kasar daular usmaniya mata sun yi gwagwarmaya kuma a karkashin jagorancin na na asama wanda yau in ka duba kwaikwayon shi ake yi so abu ne wanda yake tun farko akwai shi illa dai kawai an samu saɓani na bashi muhimmanci saboda mu abin da muka ɗauka shine ilimi kawai ta fannin boko ne to kowane irin tasiri ne ake ganin wannan taron zai haifar sunana abubakar sumaila gaskiya taron ma ya fara tasiri in aka dubi irin yadda aka gabatar da mukaloli yadda ma'ilmanta suka ba da nasu gudunmawa akalla mutane za su fahimci wasu abubuwa waɗanda suke kawo tarnaki ga harkar ilimi musamman na ɗaya mata in har za a yi amfani da abubuwan da aka ji a saka ba wai kawai aje a rubuta a aji ba a'a sunana sumayya abubakar daga makarantar yan mata tana nagar secondary school mabera da na fa'idantu da shi shine ana so ne a yi encouraging ɗinmu mu samu ilimi mu zamo daidai da maza saboda muna da matsala sosai fannin mata. Taron da ya haɗa hancin masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi yayin da jakadan ƙasar Amurka ya sami wakilcin jami'in da ke kula da al'adu da rubuce-rubuce na ofishin jakadancin Amurka Lawrence Solcher. Murtala Faruk Sanyinna, na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.